DW dandalin matasa. A wannan mako, shirin keke da keke. Matsalar tsaro na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ke wa Najeriya tarnaki a halin da ake ciki. Wannan matsala na shafar matasa a zahiri da kuma baɗi ne. Shin ya matsayin matsalar tsaro a jadawalin masu neman shugabancin Najeriya a zaben 2023 da ke tafe? wannan shine batun da zamu tattauna a cikin shirin keke da keke na wannan lokaci a birnin tarayya Abuja kuma kai tsaye zamu fara da ɗaya daga cikin matasan da wannan matsala ta shafa kai tsaye shin yaya wannan batu na rashin tsaro ya shafe ki kai tsaye wannan matsalar na rashin tsaro ya shafe ni ta hanyoyi da yawa a cikin rayuwata saboda a rayuwa a yanzu baka isa ka yi tafiya nan da nan ba saboda kana tsaro ko wani abu zai iya faru da rayuwanka Na'am to za mu je ga Dakta Kabiru Adamu fitaccen mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi tsaro a Najeriya da kuma yammacin Afirka. Dakta yaya kake kallon wannan girman matsala ta rashin tsaro a Najeriya? To lalle matsala ce wadda kusan ta shafi rayuwa gaba ɗaya idan muka diba ita kanta gwamnatin da take kan rike da mulki yanzu da matsalar tsaron ta hatta hau ta yi amfani da shi wurin lokacin gangamin siyasa kuma wurin gabatar da ababen da take son ta yi makasa ta saka tsaron a ciki to amma idan muka diba sai a ce kusan matsalolin tsaron sun ko canza ko sun ƙara yawa daga lokacin da ta fara har zuwa ga yau To Hawa ke ma matashiya ce, ki mana bayanin yadda kike kallon makomar rayuwar ki nan gaba idan aka ci gaba da tafiya a irin wannan hali. gaskiya dai muna buƙatan tsaro sosai a kasar nan saboda ko yawanci irin haka ɗalibai za su dinga suna shiga fargaba a sanadiyar rashin tsaro haka kana tsoro za a zo yau a tafi da kai a shiga makaranta a tafi da kai ba tsaro a ko ina. Na'am ACP Umar Yakubu yana tare da mu a daidai wannan lokaci kuma shi yana kula ne da harkokin tsaro a nan birnin tarayya Abuja. A iya gwargwado mu security men muna iya mu na cewa mun ga cewa komai ya tafi daidai. Kuma kowa ya san cewa harkar security a Najeriya ba wai ta masu sa uniform ba ce kawai. Ta kowa da kowa ce. Saboda haka muna bukata al'umma su zo kusa da mu su ba mu information mu haɗa kai mu ga cewa komai ya tafi daidai iya gwargwado muna kokari akwai seminar seminars da ake da dama akwai hadda retreat da aka yi wanda a GPI a Imo State so duk ana yin haka saboda ganin cewa an yi election lafiya an gama lafiya kuma an yi in ba manta ba an yi na Osun State an yi na ikita ainihin wasu gurare kuma an yi su lafiya an gama lafiya ba tare da wani matsala ba insha Allah wannan ma in ya zo Eh, security za su iya gurgunan kokarinsu illa akwai abin da muke bukata ga al'umma su kwantar da hankalinku eh, su kwantar da hankalinsu sannan su zo kusa da mu idan akwai abin da ya shafi information su ba mu information insha Allah komai zai daidai da ya kamata na'am to almustafa shi ɗaya ne daga cikin masu shiga tsakanin irin waɗannan hukumomi na tsaro da kuma sa ido akan batutuwa da suka shafi tsaro a Najeriya da kuma yadda yake yada ayyukansa a wasu kasashe har ma wajen Najeriya shin ina ake da matsala tsakanin al'umma da kuma su jami'an tsaro wajen samun haɗin kai kai matsalar tsaro tsakanin zancen al'umma ko da wasu ma'aikatan tsaro matsala ce babba daga gwamnati ita kanta dalili shi yasa matsalar tsaro ba zance ne na yau ba tun da aka kafa ƙasar nan muke fama da matsalar tsaro sai dai a matasa yanzu nan za su ga kamar matsalar tafi girma a yanzu nan abin da acp ke cewa shine ba matsala ce da ta shafi masu sa uniform kadai ba lalle ba matsala ba ce da ta shafi masu uniform kadai ba matsala ce a gwamnatance in kai la'akari yau yanayin da ake tafiyar da ilimi a najeriya ita kanta ta haddaba matsaloli da yawa akan tsaro me yasa fararen hula ba sa ba wa jami'an tsaro haɗin kai saboda an samu abubuwan da bature ke cewa disconnection yadda tsakanin su masu sa uniform da su kuma waɗanda 'yan farin hula saboda shi a kulle yawon tsaro sai na tabbatar da cewa in na kai rahoto ina da garantin da cewa yau babu wanda zai tabbatar cewa ni na kai rahoton acp babu wannan garanti ne akwai wannan garanti wato abun da ke damuwar al'umma na najeriya shine mafi yawanci ba su san ma 'yan sanda da suke aiki da su ba ya kamata matsayin mutum in kana zaune a area ya zama da kasan dpo ɗinka ya zama da kasan dco duk wasu muhimman ya kasa ne, sannan kana da information na control room inda akwai matsala ko da ba cikin area ɗinka ba za ka iya kira ka abun nan shi ba da information ya danganta ba za ka ga mutum a ƙasar jino ka je ka bashi information ba a'a ya kamata ka san manya manya a guri idan matsala ta faru a guri yanzu a ce nan central area matsala ta samu wanda zai fara bayani DPO zai bayani amma kamar akwai shiri na musamman da aka yi na wayarwa al'umma kai ta inda za su kai irin waɗannan ƙorafe ko kuma eh, su kai muku bayanai shi yasa aka kirkiro da wannan community policing wanda an jawo al'umma an kai musu aikin polis a kofar gidajensu da komai da komai akwai mitin da ake haɗuwa ana yi tsakanin stakeholders da irin su shugabanni dakatai eh, yara masu kansu da sauransu ana yi duk watanni so wannan shine ake wayar da kai ta hanyoyi da za a bi sannan a koda yaushe ana bada irin su nambobin da na district ko wanda idan kana cikin matsala za ka iya kira wanda za a yi respond ba tare da bata lokaci ba na'am to za mu ji dakta kai bayanin cewar wannan gwamnatin karan kanta ta yi amfani da batun tsaro cewar za ta kawar da shi amma ka ce akwai kun gaba kwan baya ina matsalar take to wato abu na farko dai ba a ladabtar da yawancin jami'an tsaro waɗanda mai yiwuwa saboda wani dalili suka kasa cika shi ainihin alkawarin aikin da aka basu akwai ah, ababe da da zan iya bayarwa don in gamsar da kai na farko wannan hari da aka kai ah, na jirgin layin jirgi wanda har ya kai ga eh, kusan rasuwan mutum uku aka kuma kame kusan sittin da wani abu to har yau kaga babu mutum ɗaya da aka ladabtar na wannan Ah, baya-bayan nan abu. Na'am to za mu ji malama blessing kina ko kin fito ne daga yankin da Boko Haram suka yi ta'adi shekaru da dama a Najeriya. Gaya mana abin da za ki iya tunawa wanda yana cikin ranki ba zaki iya mantawa da shi ba a rayuwarki a lokacin da aka yi Boko Haram da kike mai duguri. gaskiya abinda ba zan iya manta ba a rayuwa na abinda boko haram suka yi mana a yankin maiduguri musamman a yanzu a cikin jiha ta ma kasa kauye na wanda ake kira a karamar hukumar goza local government ake kira cine ne har yanzu babu mutum ko daya da yake zama a wurin saboda rashin tsaron da gwamnati suka ki daukan mataki a kan lokacin da kike can me ya faru da zaki ba mu labari boko haram sun zai dai ba sojoji a wurin ba police ina makaranta a lokacin ina makaranta yanzu fa bana makaranta ya kike ji yanzu saboda wannan kin fita makaranta ina jin takaici da bakin ciki gaskiya saboda na rasa dama da wanda zan iya in samu in ci gaba a cikin rayuwata na'am to malama hawa ya kike tunanin idan har aka inganta tsaro misali nan gaba harkar karatun ki da zaki a cikin kwanciyar hankali ya kike tunani eh, gaskiya aka inganta tsaro za mu samu kwanciyar hankali mu yi karatu da kyau ka fahimci komai da kuma idan rashin tsaro yana kawo irin kana tunanin maybe wani abu zai faru so ba za ka yi concentration ka yi abin da ya kamata ba saboda yana faruwa sosai ana gani kuma kuma wasu ma har yanzu dai kawai ba a samu solution ba kuma tuntuni kaga dole mutum zai ji tsoro To isa kai ma matashi ne gashi zaben 2023 na tafe wani tanadi ka yi domin ganin cewar ka hada karfi da karfe da su hukumomin tsaro domin ganin cewar an samar da abin da ake bukata. To ai su hukumomin tsaro su suna da kwarewa da ta fita mu. Ma suna maganar cewa suna bukatar haɗin kai daga wajen ku domin a cimma wannan fata. Eh wato wani lokaci idan ka kira ka ce abu ya faru za ka gaba ɗauka action ko kuma a je ma a rike mutum. ka je ka kira police ka ce masu an yi kaza in baka bi a hankali ba za ka shiga hannu kuma kafin ka fito sai ka gane cewa shayi ruwa ne ma wannan tunanin ka ne kadai ko dai ka taba yin haka yana faruwa wasu ya faru da su inda na sani amma ni bai taɓa faruwa da ni ba sai shi yasa ina tsoro gaskiya kawai in mutum ya kada ƙuri'a kawai san inda dare mashi to malam buhari yaya kake tunanin makomar tsaro ga rayuwar matasa ne a najeriya gaskiya rayuwar matasa makoma tsaro ga rayuwar matasa yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin idan aka tafi a haka matashi ya tafi a irin wannan yanayi da ya kinci kansa dama an ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa to su na gaban suna nuna mu matasa kawai amfani suke yi da mu wurin siyasa amfani suke yi da mu da tanzura wannan rashin tsaro da ake fama da shi da matasa ake amfani ake tashi wannan rikici na boko haram to wannan dai shine babban kalubale da ke gaban dukkanin wanda zai zama shugaban kasa a najeriya a zaben 2023 da ke tafe lokaci zai iya tabbatar da haka ga irin alkawarin da za su yi domin kare rayukan al'umma idan allah ya kai mu to karshen kuma shirin kenan a daidai wannan lokaci na kege da kege da muka naɗa a nan birnin tarayya abuja sai kuma ni lokaci idan allah ya kai mu